Um, wa amma jahud amma alfarma fa mahmudun inda al'uqala'i abin yabo ne a wajen masu hankali masu hankali suna yaban mutum mai alfarma ma'ada daraja ga al'ada na wa bi qadari jahihi izamuhum fil qulubi wa bi qadari jahihi wa izamihi hmm. kuma da gurgurdan ainihin alfarman shi da girmansa a cikin zakatan mutane mutane ke daraja shi وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام حقيقة الله تعالى يفعل غمير صفة النبي عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة شوى متن نيمي الفرما أشكين دنيا دلاهرة نعم كما هو من المقربين yana daga cikin mukarrabai na kusa kusa da Allah subhanahu wajen daraja lakin afatuhu kathira sai dai cewa shi alfarma ɗin aibin shi yana da yawa na'am wa huwa mudirrul nas wato shi alfarma yakan cutar da wasu mutane wani mutum yana da alfarma sai kaga yi amfani da shi wajen neman duniya an gane ku yana cutar da wasu sashen mutane ga ainihin makoma na lahira na'am walizalika zammahu man zammahu to wannan shine dalilin da ya sa wanda ya zarge shi ya zarge shi kaga mutanen da ke zargin alfarma dalili kenan sun zargi alfarma saboda wato wasu na amfani da shi domin su nemi duniya da shi wasu sukan karkace ta hanyarsa wa zidduhu wa madaha diddahu sai wani ya yabi kishiyarsa cewa ya zama to mutum bai shahara ba mutum ba shi da alfarma ya fi daraja a wajen Allah wa warada fi shar'i madhul kumuli ya zo a cikin shari'a yaban kumuli me kumuli ya zama to mutum bai shahara ba mm. an gane mutum ne wanda yake babban malami yana da ilimi amma ba a san shi ba ko mutum ne mai tsoron Allah na kirki amma a ɓoye yake ne kumul to ya zo a cikin shari'a an yabi wannan kumul din an gane ko saboda mutumin da yake da irin wannan sifa din ya huta ya hutar gashi yana da daraja yana da tsoron Allah amma babu wanda ya san shi sai Allah da ya halice shi an gane kama matsala shi kuma na ilimi ba mutum yana da ilimi ya tara sosai amma ba a san shi ba to a yaushe mutane za su fa'idantu da abin da yake da shi shine matsala ɗin, amma da ba na haka ba in mutum yi karatun shi sai ya koma wani lungu kawai ya ta bautan Allah har Allah ta'ala ya ɗauki ransa kuma ne? to wasu malamai dai sun yabi kishiyan wannan kishiyan alfarma kishiyan alfarma shine ne kumul ya zamanto mutum bai shahara ba mutum ba a san shi ba da sauransu kaga ya huta wa zammul uluwi fil ard eh, wato da kuma zargin ɗaukaka a doron ƙasa zargin ɗaukaka mutumin da yake neman ɗaukaka yana neman girma da sarauta a doron ƙasa misali wa kana sallallahu alaihi wa sallam kadruzika min al hishma hashma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam an azurta shi kunya mutum ne mai kunya mai mutunci wal makana fil qulub an azurta shi da wani matsayi a cikin zukata wani azumaci kabalin nubuwa kuma an azurta shi da azuma, girma kafin annabta ba tun kafin annabta mutane suna ganin girmansa na'am indal jahiliya a wajen jahiliya wa da hada ko bayan jahiliya din na'am wa hum yukazzibuna wato su din nan wato suna ƙaryata shi wa yuzuna ashabu suna cutar da sahabbansa na'am wa yaqsiduna azahu fi nafsihi wa kusuduna? azamu fi nafsi suna nufin su cutar da shi ga kanshi amma a boye hatta idza wadahu azamu amrahu hmm. har sai idan ya fuskance su sai su girma sa za su yi mitin a matsayin bari su cutar da shi bari su cutar da sahabbansa bari su yi kaza bari su yi kaza amma suna fuskantar shi sai ga ainihin kwarjinin shi ya kama su sun kasa yin komai hmm. an gane sai su girma sa. نعم وقد حاجته sai su biya bukatarsa sallallahu alaihi wasallam na'am wa akhbaruhu fi zalika ma'rufa labaransa game da wannan sanannu ne sayati ba'daha sashi zai zo na'am wa qad kana yabhatu wa yafraqu li ru'yatihi man lam yarahu ya kasance man lam wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wato yakan kunyata kuma yakan ji tsoro ga ganin annabi yana ganin annabi sai sai kunya ya rufe shi kuma kaga ya firgita na'am kama ruya an kaila kamar yadda aka ruwaito daga wata mata mai suna kaila annaha lamma ra'atu uridat cewa ita wato yayin da ta ga annabi sallallahu sai ta firgita min farq saboda wato sai ta sai ta girgiza saboda tsoro na'am fa kala yace mata ya miskina alaiki alaiki miskina yace ya ke miskiniya ke lizinci natsuwa wannan isnad حافظ الشيء ما الفتح إيه؟ شو نعم wa fi hadisi abi mas'ud radiyallahu anhu ya zo cikin hadisin abi mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yadda na'am anna rajulan qama bayna yadayhi lalle wani mutum ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kila ma yana so ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am fa qur'ida sai ya girgiza sai jikin shi ya kama rawa fa lahu sai daga ce hawwin alayka hawwin alayk wato ka sassauta ma kanka ya bawan Allah na'am fa inni lastu bi maliki to domin lalle ni ba sarki bane a gane sarki ne ake jin tsoro a gane ku ka sassauta ma kanka domin lallai ba sarki ba ne. sahawul eh wannan hadisi Nasiruddin Albani ya inganta shi na'am alhadis wa amma azim qadarihi bin nubuwa amma izmu qadarihi amma girman darajar annabta ta hanyar annabta na'am wa sharifu manzilatihi da kuma daukakan matsayinsa ta hanyar sako na'am wa ila da kuma ɗaukakan martaban shi ina fa shi haka hmm. da ɗaukaka na martaban shi da ainihin zaɓe wal karama da kuma karamci karamcin da Allah ya masa a cikin duniya fa amrun huwa mablagu nihaya wato al'amari ne wanda yake ya kai gaya al'amari ne wanda ya kai gaya sosai summa huwa fil akhirati sayyid walad bani adam sannan shi a lahira shine shugaban ƴaƴan adam gobe kiyama gaba ɗaya nan shine سيد ولد بني adam غبا ديا نعم با مي درجه شي غبا ديا ƴaƴan ايان بني ايان آدم وعلامه هذا الفصل نظمنا هذا nazamna hada al-qism bi wannan fasali muka tsara wannan kismi ga baki ɗayan نعم الفصل التاسع البداية في علم المواريث to ai ka ilimi kuma ka fitar da mutane kana da ilimi wanda ya kamata a ce jama'a su fa'idantu da kai kai ka boye ai an yi ba ba ha shi malami ya kamata a ce ana jin kamshin shi a unguwan da yake ana jin kamshin shi a cikin al'umma saboda ilimin da yayi ba wai ilimin yayi dan kanshi bane shi ma yayi aiki da ilimin sannan ya karantar da sauran jama'a su aiki da shi shi ya samu kanshi sai ya ta san duk bayan da ba ta ta ce su ya zuwa ga sama da kuma littafin yau ya ma ba a zuwa wani gaskiya kan gaskiya akwai kan

saboda mutum haɗin kai ne ga kowanne mai sauki mm. na'am sahibu saham ko matsalatul hayat mas'alatul maut adab Yau wato me kaso matsala na rayuwa lokacin shi mafudi mm. in an dauka yana raye a matsalatul maut ko kuma a dauka ya mutu Yau in muka dauki matsala na rayuwa shi ita mata zauja tana da ainihin wato eh, ita mata tana da ɗaya cikin hudu ko ɗaya cikin hudu a zaka ce sulus ne haɗa mace da sulus rubo rubo mace na da rubo ko shine uku in an ɗauka cewa yana rayu sannan uwa tana da ɗaya cikin ɗaya cikin uku shine uku shine hudu ko uwa tana da hudu sannan ɗan uwa shaƙiƙi ba shi da komai saboda shi mafudi an doka yana raye eh, ko tunda shi da mafudi yana raye duk abin da ya rage gaba ɗaya zai kwashe shi an zubi da shi kaga dukiya ya kare shi ya kwashe 17 17 da 4 an hada 17 da 4 ya zama nawa 21 21 a hada da 3 24 ko to kaga gaba ɗaya dukiya ya kare to sannan an ɗauka cewa ya mutu shi a mace tana da tana da ainihin wato shidda shi ne ɗaya cikin hudu tana da shidda na ishirin da hudu sannan uwa tana da ɗaya cikin uku shi ne takwas na ishirin da hudu sannan na matsalatul hayat mauti Mm. ita uwa tana da nawa na 24 dai cikin shida dai cikin kai dai cikin uku ko? Mm. a shi ne takwas cikin uku tunda ya mutu dai eh, cikin uku take da shi har ya zama takwas to sannan shi dan uwa shakiki yanzu tunda babu dadin dan uwa shakiki yanar shi zai shi zai zama asibi mm. shi ne aula rajulun zakar zai ci goma sauran abin da ya rage kenan ne goma cikon ishe zuwa kashi shi da wannan ba shi da wani abu to yanzu ga rabo na matsala na rayuwa kaga wannan mace na da uku a lokacin da an ɗauka yana rayu in an ɗauka ya mutu tana da shida to an ce wai wajen rabon ana bada al'adar wajen rabon ana bada wanda ya fi tauyewa na ƙasa ƙasa ake bayarwa da uku da shida wanne ne a bar uku to sai a ba shi a ba mace uku ita uwa tana da hudu a matsala na rayuwa tana da takwas a matsala na mutuwa wanne ne a bar hudu dan uwa shakiki kaga ba shi da rabo a lokacin ina dauka cewa ɗayan yana rayu in kuma dauka ɗayan ya mutu goma to a nan wajen kaga wanne ne azar babu wani azar a ciki to sai ainihin mafudi shi dan ya samu sha bakwai a nan can kuma an ɗauka ya mutu to shi sha bakwai nan za a dakatar da sha bakwai ne a jira a gani eh, ko zai dawo in ya dawo a bashi inda ya dawo ba sai a san yadda aka yi da dukiyar sha sai ya dawo a ƙara raba kuɗin ya eh. kwace sauran abin da ya rage to shine tuqaful baqi hatta ya ta bayyana amruhu za a dakatar da sauran abin da ya rage har al'amarin shi ya bayyana in ya bayyana yana rayu shi ke nan bai rayu sai a sani kai da dukiyar Allahu a'lam an yi karatu sai sai mutasa wa alaikum salam ya ya dawo daga baya in ya dawo daga a ai ga rabar shi an aji ba aji mai nashi ba ba su ci ba yi shi dukiyar shi ne ka aji na ana jiran dawowar shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلد غيره مكلفا عارفا او محرابا يو wannan ana magana alkibla har ila yau hmm. ah mutasar wato wa qallada ghayruhu mukallafan wato waninsa zai yi takalidi da mukallaf bil awqat kenan Hmm. wanda yake masanin lokuta au ya ko yayi da mihrabi wato da da mihrabi na masallaci kun gane wannan idan mutum ya zo gari ya zama to ya kasa gane alƙibla to sai yayi takalidi da mukallaf masanin masanin alƙibla din na'am shi Allah ina ne alƙibla nan garin ne sai shi wannan mukallaf din ya nuna masa alƙibla din da sharadi ya zama to mukallaf kuma wato masanin alƙibla ba wai kawai don mutum ya zama mukallaf ba akwai mukallaf wanda in ka tambaye shi ma ina ne gabas bai sani ba ko to saboda haka a nan wajen ya halatta yi takalidi da wanda ya sani tun da kai baka sani ba fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ko kuma yayi takalidi da mihrab yayi takalidi da mihrabi na masallaci irin wannan tulluwa na masallaci din irin wannan irin irin tulluwa din nan da ake a masallaci gidan liman wai nan da gidan liman ina matan gani to wannan tulluwa din na masallaci sai ainihin duk sanda mutum ka zo masallaci ka zo gari ka kasa gane alƙibla kawai ka duba duk inda aka yi tulluwan nan da alƙibla kun gane fa in lam yajid idan bai samu wannan tulluwa ko kuma gidan liman ba au hayyara. ko kuma ya rude ko kuma shi mujtahidi ya rude sai ya zabi bangare kawai sai ya zabi bangare kawai da yake ganin ina ganin nan ne alƙibla sai ya yi amfani da rinjayen zatansa sai ya zabi inda yake ganin nan ne alƙibla din kun gane wannan ko hmm. aha kenan akwai masallacin da babu tulluwa din ne kamar yanzu masallacin mu din na ai babu tulluwa ko akwai ga ga su ruwa ko to kaga ga gidan liman nan to kaga tunda akwai gidan liman to nan ne a kibla to masallacin da yake flat babu ainihin wannan tulluwa din shi shikenan domin da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce-rubuce wannan tulluwa din bid'a ne kun gane wannan mafi alkhairi za a gina masallaci kar a sanya da tulluwa din eh kun fahimta a yi. na eh wasu daga cikin malikiya akwai wasu daga cikin malikiya masu ganin shi ai malikiya kala kala akwai malikiya masu takalidi akwai kuma malikiya masu neman dalili ba zai wace malikiya duk sun tafa kan ra'ayi ɗaya ba eh na'am walau salla arba'an to nan an ce idan bai samu ba ko ya rude ko shi mushtahidi ya rude ya ce sai ya zabi me sai to ina ganin nan ne alƙibla sai ya zaɓi inda yake ganin nan ne alƙibla to sai wani ya ce kai ba haka za a yi ba hmm. walau salla arba'an la hasuna da zai yi sallah hudu ya yi sallah a nan ɓangaren ya yi sallama ya yi nan gefen ya yi sallama ya yi nan gefen ya yi sallama ya shan gefen ya sallama insha Allah a cikin guda hudun Allah zai amshi guda daya <laughs> eh. eh dole a kama alƙibla a cikin guda ɗaya. to waktira to an zaɓi wannan ra'ayi imamul lakami ya zaɓi wannan ra'ayi cewa a yi sallah a ɓangare hudu ina matan gani kaga in kai sallah a ɓangare hudu insha Allah dole ne dai a cikin dai hudun sai an samu inda ya dace da alƙibla din wa in tabayyana khada'un bi salati eh, ko hmm. wa in tabayyana khada'un bi salati idan kuskure ya bayyana yana cikin sallah yana cikin sallah sai ya bayyana kuskure ne sai gashi mutane sun zo yan gari sun zo suna sallah sun kalla alƙibla sai ya gane wurin da ya kalla ba ne alƙibla ba kuskure ya bayyana gare shi to sai ya yanke sallah gairu a'ama eh, ka qata gairu a'ama wanda ba makaho ba sai ya yanke da yana kallon mutane wa munharifun yasir da kuma wanda ya dan yanke wanda ya dan karkace kadan shi ma sai ya yanke sallah ba wai ya yanke sallah ba shi wanda ya dan karkace kaɗan sai ya fuskanci alƙibla ya dan juya ya kazaita sai duk gaba ɗaya su fuskance ta wa ba'daha a'adatu al-waqt al-muqtar to bayan ya riga idan da sallah fa a'adatu al-waqt al-muqtar sai ya sake sallah a cikin lokaci wanda yake zababbe wa hal yu'idu nasi abadan shin wanda ya manta zai sake sallah har abada ne wanda ya manta sai ya kalli wajen da ba alƙibla ba shi zai sake sallah ne har abada ko kuma a adafin wakati khilafun hmm. akwai sabanin malamai akan wannan matsala din wajazat sunnatun fiha ya halatta ayi nafila a cikin ka'aba a cikin ka'aba mutum yayin sallar nafila zaka iya shiga cikin ka'aba din nan a bude ma cikin kai sallar nafila ya halatta wa fil hijri ya halatta ayi nafila cikin hijirin Isma'il na'am li ayi jihatin kowane bangare mutum ya kalla in mutum ya shiga ciki in ma can ya kalla ko can ya kalla ko ina ka kalla tunda dai ka'aba dama kusurwa hudu ne kuma duk inda mutum ya kalla ka'aban ne misali eh la fardu banda farilla ba a sallan farilla a cikin ta ba a sallan farilla a hijir isma'il na'am fa yu'adu fil waqti to a sake a cikin lokaci idan an sallaci farilla a nan wajen wa uwila bin nisyan an fassara mudawwana bin nisyan da mantuwa idan har mutum yi sallan farilla da mantuwa a wajen shine a adafin waqti aka ce kai tsaye kawai ko da mantuwa ko da sani kawai wa batsala fardun ala zahriha kan ki an yi karatu wa alaikum salam فوق الكعبة اختلف العلماء فيها هل إذا صلى الإنسان فوق الكعبة هل نقول بأنه استقبل الكعبة إنه يستقبل الفوق كيف صلاة الذي يستقبل الفوق ولم يستقبل الكعبة كثير من الناس يرون من صلى فوق الكعبة كأنه لم يستقبلها فلذلك صلاته باطلة ولكن نعم هذا هو لأن الحديث الذي جاء في هذا الموضوع ضعيف lam yasiha na'am na'am wanda ka magana kibla in dai mutum ya yi sallah in dai mutum ya riga ya sallah sallah ta yi ba wani magana zai iya kokari ne ya iya kokari ne ma da kibla kada zai ba za a fara sallan ba ne ai ba a fasa yin sannan. inda ya nema bai sani ba ya yi iya kokarin sa kawai duk inda yake ganin mafi rinjayen zaton shi ga ya yi sallar shi ke nan. Mhm. ko ina in ka shiga cikin ka'aba ai ka'aba da kusurwa guda hudu ne ko ina ka kalla ka'aba ne kuma in mutum ma ya salla a waje shi ma duk inda ya kalla wajen ka'aba an ai wasu na kallon nan wasu na kallon nan wasu na kallon can duk ka'aba ne mu da muke nan ne muke da matsala mu da muke nan shine zamu yi kirgado ina ne ka'aba yake eh mu za mu kalli bangare ne amma su duk inda suka kalla ka'aba ne eh na'am magana mafi karfi shi da kada a yi abin da ya fi rinjaye kada in za a gina masallaci kada a gina irin wannan tulluwa su ramin shi koko dai dan da wannan ramin shi da an sa da kali ta wani lafi kawai masallaci za a gina kawai haka eh koko na malamai sun yi rubuce rubuce kan mai rafin nan eh imamu suyuti yayi wani littafi na sunan ne na manta akan maganar mihrab ya kira abu ba biri a kai tsaye kuma ya kawo maganganu na manyan malamai magabata akan biri a tuwarsa na'am fi gina masallaci akwai abubuwan da ba a so a yi wanda lalle za a tsaya ne kan yadda magabatan su gina shi نعم مقامات الحريري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقال له القاضي لله درك في القاضي في القاضي يشير مم. lillahi daru kai bubbugan albarka ya tabbata a gare ka Allah ya maka albarka na'am kuma a azaba nafasati fik kai me ya kai dadin bayananka nafasatin nan me ya kai dadin bayananka kai abin nan wa waha laka kai abin mamaki ya tabbata a gare ka abin sha'awa ya tabbata gare ka na'am laula khida'un fik da ba dan yaudarar da ke tare da kai ba na'am kai kana da dadin magana ka iya magana matsalar kawai yaudara na'am wa inni laka laminal munzirin to lallai ni a gare ka ina daga cikin masu gargadi na'am wa alayka min al wa inni min al-hadirin alayka ina daga cikin masu ainihin wato wato ankarar da kai ina daga cikin masu ankararwa a gare ka fala tumakir ba da alhakimin. kada ka ƙara yin makirci ga wasu sarakuna bayan haka daga yau kada ka ƙara yin makirci da sarakuna ga wani wani alƙali wattaqi sadwatal mutahakkimin ka ji tsoron jam'a na ainihin alƙalai na'am in suka kama ka zaka sha wuya na'am fa ma kullu musayfirin yuqid ba dukkan mai rinjaye bane ba dukkan mai mulki bane yake yafiya na'am akwai mai mulki wanda in ka mai zai yafi wani kuma zai zai kama kai azabtar da kai an gane ko wato ka samu nasara yanzu ka mun fo wannan na kyale ka amma nan gaba in kai ma wanda za zaka sai ya fi ya jirgin zaka wala kullu awani yusma'ul ulfi kuma ba dukkan lokaci ake sauraron maganar mutum ba fama ahadahu shaykh ala ittiba'i mashurati mashurati wato fa ahadahu shaykh hmm. sai malami yayi maka alƙawari malam yayi alƙawari akan bin shawararsa ki insha Allah zan bi shawararka wal ibtida'i an talbis suratis. da kuma tsawatuwa daga rikicewar suransa. an gane tsawatuwa daga rikicewar sunansa wato ma'ana ya tsawatar da shi akan wato ya tsawatar da shi akan rikicewar sunansa irin yadda ya canza kama shi malam ya canza kama don ya samu abin duniya to sai sarki ya tsawatar da shi karar tsarayin yin haka wa fasala an jihati sai ya rabu da bangaren shi والخطر يلمع من جبهته alhali yaudara yana bayyana a an gane ku sai ya rabu da bangaren shi alhali yaudara yana yana wulkitawa a قال الحارث بن حمام to alharis bin hammam ya ce falam ara ajaba minha fi tasarif al-asfar ban taɓa ganin abin da fi mamaki akan wannan ba a cikin wato jujjuya wannan na tafiye tafiye a cikin jujjuya wannan na tafiye tafiye na'am wala qara'tu mislaha fi tasanif al-asfar kuma ban taɓa karanta misalin ta ba a cikin wallafe wallafe na littafai asfar na biyu littafai asfar na farko tafiya wa qalu rabbana ba'id baina asfarina hmm. me asfar nan wajen can kuma masalul ladzina hum bilut tawrat thumma lam haka ka masalul jimar yahmilu asfara asfar na biyu ko ba kutub asfar na farko tafiya asfar aljami ne na safar asfar wannan kuma shi kuma safar na biyu na littafai na'am faƙala lahu alƙari billahi daru sai alƙali ya ce albarka Allah ya maka albarka Ba ma a azaba na fasatin ce kai me ya kai daɗin bayananka na'am wa wahalaka wa wahalaka wato abin sha'awa ya tabbata a gare ka laula khida'un fi da ba dan yaudaran da ke tare da kai ba na'am wa inni min al-munzirin lak ni ina daga cikin masu gargadi a gare ka na'am wa alayka min al-hadirin kuma ina daga cikin masu ankarar da kai ina ankarar da kai wato a ka kan ƙara yin haka na'am fala tumatir ba'da al-hakimin kada ka ƙara yin makirci ga sarakuna bayan haka wacce ida satwatul mutahakkimin ka ji tsoron damƙa na ainihin alƙalai na'am amma kullu musaitirin yuqim ba dukkan mai rinjaye bane yake ya biya na'am wala kullu awanin yusma uqil ko ba kowane lokaci bane ake sauraron maganar mutum na'am fa ahadahu shaykh sai malam yayi masa alƙawari ba'i mashwarati akan bin shawararsa nan walilta dai an talbisi surati da kuma tsawatuwa daga rikitar da sunansa na'am wa fasala an jihati sai ya rabu da bangaren sa wal qadar yalmahu min jabhati alhali yaudara da makirci yana wulkitawa a goshinsa da ganin shi kasan har yanzu akwai yaudara a fuskar shi قال الحارث بن حمام sai Haris bin Hammam yace falam ara ajabu minha fi tasarif ban taba ganin abin da yafi shi mamaki ba a cikin jujjuya wannan na tafiye tafiye na'am wala qara'tu mislaha fi tasanif kuma ban taba karanta misalin ta ba a cikin wallafa wallafan nan na littafai نعم الأربعون النووي الإمام النووي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس حديث نبير عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنكر أولا أور مؤمنين تشي أور عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت أنسى متسونا أور عبد الله أما بات لله haka ba duniya ba ta haifi da ba aisha radiyallahu anha ya hukunci a sawa mutum suna ya a alkunya alhali bai taɓa haihuwa ba shin ana sanya wannan daga cikin ƙarya ne ban taɓa mallakar ɗa ba masu sai da kira na abu abdullah ko abu sumayya ko abu waye da sauransu wannan ƙarya ne ko gaskiya eh? mutum bai taɓa haihuwa ba amma gashi abuwa ne abuwa ne kila ma a wannan majalisin akwai irin su ba su da aure ba su da kaza amma amma abu sumayya abu aisha abu kaza abu kaza abu kaza su can laraba kamar wani ba na bane ba shi ba wani wani sabo ne kuma eh. <laughs> kun fahimta abin da ya shafi wannan irin wannan alkunya din mutum bai saba haihuwa ba a mai alkunya ya halatta eh? ya halatta ya halatta ko ita Aisha radiyallahu anha ai ta kai ta yi ma annabi ta kai ma annabi koke cewa ya rasulullah duk mata yanka gaba ɗaya kowace tana da ƴaƴa kuma sannan kowace tana da alkunya amma ni kaɗai ce ba da shi sai annabi ce to ki makanki alkunya da ummu abdullahi saboda abdullahi dan zubair abdullahi dan zubair kuma da ne nawa na asma'u ko kuma asma'u yar uwa ce ga aisha radiyallahu anha sai aka masa alkunya da ummu abdullahi an gane to ya halatta ko da mutum ba shi da ɗa za a iya mai alkunya kamar ana tarbiyyantar da mutane ne akan samun 'ya'ya din an gane shi wanda bai da shi zai ringa sha'awa insha Allah Allah ya bashi diya Allah ya bashi da mai wannan suna din ana iya yi kawai da wanda aka makala kawai akwai wannan hadisin yaron nan da ke wasa da tsutsutsin nan mm. wanda annabi ke yawan yi mishi wasa din nan ya aba umair ma fa alal lugai rayin nan sai kaga annabi ya mai alkunya karamin yaro ne annabi ya mai alkunya da aba umair mm. eh? kuma karamin yaro ne da kai matsayin bayan aure ba yana yawan wasa da tsuntsu sai wannan tsuntsu ya zo ya mutu shi ne sai annabi yake inda tambaye shi ya kai ba'u umair tsuntsunka tsuntsunka me ya aikata ina yake kun gane kaga wannan ya nuna ya halatta yin haka din yin alkunya to saboda an karbo daga uwar muminai ita ce ainihin uwar abdullahi aisha radiyallahu anha qalat hmm, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikin sa to fa huwa mardudun alai hmm. to an mayar masa kuna da ku hmm. an ce wanda ya kirkiro wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikin sa an mayar masa kenan a cikin wani al'amari ne aka hana kirkiro abu a cikin al'amari na ibada hmm. al'amarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya koya mana amma abin da ya shafi al'amari na duniya ba ya halatta kirkiro hmm. ya halatta a cikin al'amari na duniya ya halatta mai ta kirkirowa matukar abin da muke kirkirowa yana amfani gare mu duk abin da yake mai amfani ga rayuwarmu kuma addinin bai hana ba a ta kirkirowa musulunci ya ba da dama a ta kirkirowa a ta kirkirowa a cikin harka na duniya matsar matsar bai wato matsa baya cutar da rayuwar mu. matsa shari'a ba ta hana ba asali ga duk abin da ya shafi harka na duniya a ta kirkirowa shi kuma asali ga duk abin da ya shafi harka na addini a dakata sai an samu nasu bambanci kenan الأصل في في الأصل في في الإبادة الأصل في الإبادة التوقيف التوقيف والأصل في الآداب الحظر الأصل في الآداب كي الإبادة أصلي قال الآداب واتو حلال أصلي قال الآداب متاني abin da ya shafi zamantakewa kasuwancinsu auratayyansu duk dai abin da ya shafi kere-kere komai asalin shi halal ne fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu ba a haramtawa daga ciki sai abinda Allah ya haramta da manzansa hmm? haka duk abin da ya shafi tsarin rayuwar mu mai tai manzo sallallahu alaihi yana cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum ku ka fi kowa sanin al'amuran duniyar ku shi dama manzo wato harkar duniya ya bar mana duniya amma abin da ya shafi ibada shine annabi ya zo da ya karanta da mu za mu dakata sai abin da manzo Allah ya faɗa amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to duk abin da ya shafi ibada sai Allah ya bada izini mutum ba shi da iko ya kirkiro sabuwar sallah sabuwar azumi sabuwar zakka duk dai wani abu wanda ya shafi ibada dakatawa ake sai da nasi saboda wannan hadisin amma abin da ya shafi al'ada ba ƙere-ƙere al'adun mutane da ya shafi iri yanayin abincinsu yanayin kaza yanayin kaza asalin shi halal ne yanayin auratayyarsu asalin shi halal sai an samu nasin da ya hana kun gane zo da haka da wannan kenan a ba laifi ba ne mutane su ta kera abubuwa amma kuma laifi ne a yi ta kira addini to babban abin da ke damun mutane a wannan zamanin addini ake kerawa amma abin da ya shafi harka na duniya ba a kera komai an bar abin ga kafirai kafirai ke ta kera duniya a nan waye daidai da kafiran da mu da masu kera addini da masu kera duniya eh? masu kera duniya sun kai daidai saboda Allah ya ba su dama su kera masu kera addini ba shi addini ba a so a kera komai ana so ne a dakata sai da nassi an gare shi duniya Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku duk abin da ke duniya gaba daya duk abin da ke duniya Allah ya yi shi ne lakum dan amfanin ku ashe kenan idan mutum ya kera wani abu sai wani ya ce ina ka samu suka ce Allah ta'ala dama ya ce ya yi shi ne domina wal arda wa za'a halil anam ƙasa Allah ya sanya ta dan amfanin talibai saka duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya dama Allah ya yi su ne dan amfanin ka ka sarrafa shi zuwa ga amfanin ka babu laifi kuma inda ko amma abin da ya shafi ibada ba ka dakata kenan matsalar ibada a tsuke yake zaka dakata ne sai ka samu nafsi shine wannan hadisin man ahadasa fi amrina haza ما ليس منه فهو رد raddun hmm. fanka da mota da so video da sauransu idan wani ya ce ina ka samu ba shi ana tambayar mutum hujja a ce wai ina ya samu dama an ba shi dama ya kira su dama ai eh, an ba mutum dama ko hmm. to wannan ba a tambayar mutum wai ya kawo nasi mutum yana da iko ya aikata abin da ya gara amma abin da ya shafa ibada da zarar mutum ya kirkiro wani ibada sai a tambaye shi ina ka samu in ba shi da nasi to abin da ya kirkiro ya zama to bid'a to in ka ji an ce dukkan bid'a bata ne ana nufin bid'a ta bangare na ne bangare na addini kun gane ku ba ta bangare na duniya ba na'am sannan idan irin yan bid'a na yan banka dinan da suke in suka rasa yin rasu sai su fara ai fanka an sa fanka a masallaci bid'a kaza da hmm. kaza misali to za a iya ba su amsan cewa fanka ai babu wanda ya ce in ka sa fanka ga matsayin ta addini misali ko ba fanka za a yi sallah a shi ba fanka fanka al'ada ne asali ga al'adar mutane wajen malaman usul fiki asalin al'ada gaba ɗaya halali mutane suna da iko su sarrafa duk abin da suke so sai in an samu nasin da ya hana in ba a samu nasin da ya hana ba to a ci gaba da yi kawai eh. sun zuba ma mafi cinan da ake yi da hannu ba eh. duba iska ne ba ni na tare na amma ba sai na ɗaga da hannu shi kuma ya aje sai ka ɗauka da hannu ka yi kuma sai na sami gidiya na'am na'am wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda laysa alayhi amruna wanda baya cikin umarnin mu fa huwa raddun to an mayar masa hmm. shi ma aiki in mutum ya aikata wato mai kirkirowan yayi laifi sannan bayan an kirkiro sai ka aikata ka san cewa bai cikin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan an mayar maka eh haka idan mutum yana da wani bayani da zama zai ta ana amfani da ya ji da cikin bayani idan mutum ya bar abu ya haramta ya bayani ne wanda zai amfani mutane ko an yi wani abu wanda zai amfani sai mutum ya bar shi ta asirin a ya yi da biyu mana ya yi hmm. da ta haramta wa salam wannan laisa alai zahiri ne kamar yana daga umarnin shi shi ya bada umarni ai su sabai ba su da iko su bada wani umarni su ba su da iko su bada wani duk abin da suka bada daidai abin da ya zo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi litazim ne an gane shi ya faɗa ne da na ta'azim ta'azimun nafs eh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada makasar Nabi sallallahu Alaihi wasallam fi makka salasa ta ayyam. Hakika sana. Manzo sallallahu Alaihi wasallam ya zauna a makka wato shekara goma sha uku. Yana kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wa dukhulu fil Da shiga cikin musulunci bin wal hikma. Shiga cikin musulunci da nasiha da hikima. Da haƙuri. wal da uslubi mai kyau na'am sai da Allah ya shirya ta hannunsa da kuma ta hannun sahabbansa ya shiryar da man sabaqa lahu sa'ada ya shiryar da wanda arzikin lahira ya yi riga zuwa gare shi sun mahajara ilal madina alaihi salatu wassalam sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya hijira zuwa madina na'am wastamarra fi da'awatihi ila Allah subhanahu ya ci gaba da da'awan shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a madina din na'am huwa wa ashabuhu radiyallahu anhu da shi da sahabbansa Allah ya kara musu yadda suka ci gaba da yin da'awa bil hikmati wal mau'izati al hasana suna ta yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau an gane ko da yaushe in mutum zai yi da'awa yayi da'awa da hikima an ce in kana da kyau ka kara da mai da wanka kada wani ya ce to ai tunda ina da gaskiya kawai ya kamata ne in fito in faɗi duk abin da yake kaza in za ka yi magana to maganan nan ka fito da shi da hikima yadda zai samu amsuwa a wajen mutane an gane ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta ga baki daya wanda ya san cewa da a wanda yake gaskiya ne amma kuma sai da ya yi amfani da hikimomi wajen kokarin gayyato mutane zuwa ga fahimtar musulunci sannan kuma ya yi amfani da hakuri, dole ne mai da'awa ya yi haƙuri da cutarwar mutane an gane ko ya bunayya a ƙimis salata wa amur bil ma'ruf wani ha'anil munkar wasbir alama a sabas mm-hmm. ko zakariya alayhi salam yana yi ma shi nasiha an gane ko yake ce masa ya kai ɗana ka tsaye da sallah wa amur bil ma'ruf kayi umarni da kyakkyawan aiki wani ha'anil munkar kayi hani ga munkari sannan wasbir alama asabar kayi haƙuri ga abin da ya same ka inna zalika min azmil umur an gane ko to kaga wannan shine abin da luqmanul hakim alayhi salam ya faɗa ga ɗan shi an gane ko to haka nan duk wani mutumin da yake so yayi da'awa idan yana tunanin cewa zai yi da'awa a yi ta yaban shi zai yi da'awa babu wani cutarwa a gare shi to wannan yana yaudarar kanshi ne kawai an gane ku idan mutum zai shiga wannan fage ya san cewa lalle sai yayi bakin jini ya san cewa lalle sai ya fuskanci tarnaki a wajen makiya da abin da ya kama da wannan na'am wal jidal billati hiya ahsan da kuma jayayya da abin da yake shi yafi kyawu an gane ku idan mutum zai yi jayayya da kafirai ko zai yi jayayya da yan bid'a to zai yi jayayya da su ne billati hiya ahsan kamar yadda Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan hatta shara'a Allah lahu al-jihad bis-sayf bis-sayf lil-kuffar wato manzo Allah yana cikin wannan hali yana ta gwagwarmaya har Allah ta'ala ya shar'anta mai jihadi da takobi ga kafirai na'am faqama bizalika alayhi salatu wassalam huwa wa ashabu radiyallahu anhu sai shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya tsayi da wannan abun da shi da sahabbansa akmala qiyam hmm. wato shi da sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda wato ya tsayu gare shi mafi cikan tsayuwa fa ayyadahum Allah wa nasarhum sai Allah ta'ala ya karfafa su kuma ya taimake su na'am wa ja'ala lahum al-aqibatu al-hamida Allah ya sanya musu kyakkyawan aqiba na'am ya sanya musu kyakkyawan karshe na'am wa haka za ya kunu an-nasr wa husn al-afiya afiya aqiba haka nan nasara ke kasancewa da kuma kyakkyawan ƙarshe liman tabi'ahum bi ihsan ga wanda ya bi su da kyautatawa in dai haka ka bi su da kyautatawa irin yanda Allah ya ba su nasara kai ma Allah ta'ala zai baka nasara na'am wasara ala nahjihim ila yawmil qiyamah mutumin da ya tafi akan hanyar su har tashin kiyama irin yanda Allah ya ba manzon Allah nasara da sahabbansa shi ma Allah zai ba shi irin wannan nasara din na'am Allahu al-mas'ul an yaj'alana wa sa'ir ikhwanana Allah ne abun tambaya Allah muke roko wato ya sanya mu da sauran ƴan uwanmu ƴan uwanmu a cikin addinin Allah hmm. min adba'ihim daga cikin mabiyansu bi ihsan ya sanya mu daga cikin mabiyansu da kyautatawa na'am wa an yarzuquna wa jami'a wa an yarzuqana wa jami'a kuma Allah ya azurta mu da kuma dukkan ƴan uwanmu addu'a masu da'awa zuwa ga Allah na'am albasiratun nafiza ya azurta mu ainihin basira mai zarcewa na'am wal amalu salih da kuma aiki mai kyau Na wasabar ala al haqq da yin haƙuri akan gaskiya hatta nalqahu subhana har sai mun gamu da Allah subhanahu wata'ala innahu wali zalik an gane ku lalle Allah ta'ala shi ne majibincin wannan kuma Allah mai iko ne akan haka sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa wato Allah ya daɗin tsira a bisa annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi wa man wanda ya bi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wa alaikum salam akan na eh a idan eh ban gane kan tambayar ba cewa ayoyin da suke magana ta ayati kafirai eh eh na biyu a dama ai ba a lura da sababi shi Allah da ya ce a yaƙi kafare mai wannan kafarin maka mai yasa ya ce a yaƙe su sai a duba duk wani kafarin da ya cika wannan sharadi shi ma za a yaƙe shi haka wani ba sai lalle su kafirin makaɗin ba in an samu wasu kafirai a wannan zamanin wanda suka cancanci sharaɗin a yaƙe su wanda su ma musulmi sun cancanci sharaɗin yin yaƙi nan na abubuwa guda biyu ne kafiran sun cancanci a yaƙe su sannan musulmin sun cancanci su yaƙi sharaɗa sun cika da za su yaƙi shikenan النحو الثانوي الجزء الثاني جموع التخفيف jumu'u tafsir na'am na'am nafsun hmm. a ce anfusun jam'ul qilla ne anfus hmm. rayuka zira'un azru'un sayfun asyaf inabun a'anab da'amun at'ima umudun a'amida gulabun gilma gilma subiya shibiya ƙananan yara alƙa'ida jam'ul ƙilla yanzu ala salasa ila ashara shi jam'ul ƙilla yana dacewa yana gaskata daga uku zuwa goma ne ake samun jam'ul ƙilla daga uku zuwa goma faqad yustamalu fi kasrati ahyanan akan yi amfani da shi ga kasra yawa wani lokaci hmm. ana amfani da shi wannan amfus ga jam'ul kasra wani lokaci da su azru da su afyaf eh wato ma'aunai na jumu'ul qilla guda hudu ne na farko akwai af'al na'am wa yakunu jam'an li fi'lin yana kasancewa jam'i ga fi'li wanda yake sahih al-ayn wanda yake aynul fi'li sahih kamar nafsun ko kuma suna wanda yake mai harfa huɗu kamar zira'un mu'annasun suna mai harfa hudu kamar zira'i wanda yake a kauko mu'annas bila alama bila alama wanda ba shi da alama kamar zira wa qabla akhirih mad kuma kafin karshe akwai madda shi ne kamar zira din ko na'am ka kafin karshe akwai madda na'am ba af'al sannan ma'aunin af'al wa yakunu jam'an li kulli thulathi lam yaqri fihi af'al wato yana kasancewa jam'i ga kowanne sulasi wanda aful bai yi rinjaye a gare shi ba a gani kamar saifun a siyaf, ko inabun a anab jim af'ila wa yadridu yana yawaita fi kulle ismin muzakar rubai akiri ya harfin mad wanda kafin karshen shi akwai harfin madda da'am umud ko amud fi'la shi wa fi'ila wa sumi'a an ji shi sama'i ne a cikin da daga ciki akwai fitiya na'am eh da kuma shaykha jam'ain li fatar wa shaykh eh, gulam gilma sabi sibiya eh. eh. an yi karatu an kai ba ba kai ba wa alaikum salam wadda eh. to